Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza kyari ce tare da baba makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi yau laraba ɗaya ga watan Yuni shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin kasar jamhuriyar Nijar ta kaddamar da sai da abincin dabbobi a farashi mai rahusa ga makiyaya waɗanda suka fuskanci wahalhalu sakamakon karancin ruwan sama da aka fuskanta a bara. Muna kuma tafi da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'asu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma muhimman rahotanni daga jaridun Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Rasha ta kwace ikon rabin birnin Severodonetsk da ke kudancin Ukraine wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da Moscow ke yi na kwace yankin Donbass da ke zama cibiyar masana'antu a Ukraine a cewar magajin garin da kuma wani gwamnan yankin suna fada a jiya talata. Gwamnan yankin Luhansk Sarhi Gaidai ya faɗa bayan kwanaki da aka gwabza kazamin faɗa tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine cewa dakarun na moscow suna rike da ikon bangare mai yawa na birnin amma ba su kewaye shi ba magajin garin birnin alexander strug ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa bayan ƙara ƙaimi sun kwace rabin birnin a hali da ake ciki kuma babban jami'in shirya manufofin harkokin kasashen wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya faɗa a jiya talata cewa takunkuman da aka dora wa man rasha na nufin rasha ba za ta samu kuɗi ba kuɗi ba za ta shigo mata sosai ba ta tallafa wa yakin a jiya talata shugaban amurka joe biden ya nemi shawara daga firaministan new zealand jacinda ardern bayan harbe-harbe na bayan na amurka amma fadar white house ta ce tana da iyaka akan batun mallakar bindiga ba kamar ƙawayenta ba a wata ganawa da suka yi a ofishin shugaban kasa na oval da ardern Biden ya tunasar da ita game da kisan mutane 51 da aka yi a shekarar 2019 a Christchurch a wani harbe-harbe da ke auna musulmi. Zubar da jinin ya sa New Zealand ta haramta bindigogi irin na soja tare da nasarar kafa wani shirin sayar da bindiga. Muna buƙatar shawarar ku in ji Biden yayin da yake magana akan babban dangantakar Amurka da New Zealand musamman akan abin da ya kira kokari da duniya ke yi na yaƙi da tashin hankali da tsauraran ra'ayi ta yanar gizo. Biden wanda ya ziyarci garin Uvalde na Texas a ranar Lahadi domin nuna alhidin mutuwar yara goma sha tara da malamai biyu da wani ɗan bindiga ya kashe ta hanyar amfani da bindiga irin na soja. Ya ce akwai munana ayyuka da ke faruwa, amma yawancinsu za a iya hana su faruwa. Kasa da mako biyu kafin nan, Biden ya kuma kai ziyara a jihar New York, inda nan kuma aka kai hari akan bakar fatar Amurkawa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a jiya talata kungiyar is ta ɗauki alhakin kai hari da ya kashe fararen hula akalla goma sha biyar a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo a ranar lahad da ta gabata kungiyar 'yan ta'addan tana faɗa a wani shafin telegram mai alaka da ita wata kungiyar kare haƙƙin bal'adama da wani jami'in yankin sun faɗa a ranar litinin cewa mayakan da ake kyautar zato 'yan kungiyar allied democratic forces adf a takaice ne suka kai farmaki a kauyen bolongo da ke lardin kibu ta arewa bayan magariba a ranar lahadi da ta gabata inda suka afkawa gidaje tare da kashe mutane da suka girma a hanyar su da kuma cinna wuta akan motoci shida adf kungiya ce ta mayakan sa kai a uganda da ke fafutuka a gabashin congo tun a cikin shekarar 1990 tare da kashe fararen hula da dama da kai hare-hare a tsakiyar dare da adduna da gatari kungiyar ta yi alkawarin yin kawance da is a shekarar 2019 Kungiyar ISJ ta yi ikirarin 'ya'yanta sun kashe kiristoci kusan 20 tare da koda manyan motoci guda shida a harin ta hanyar amfani da bindigogi masu sarrafa kansu sa'annan suka koma sansaninsu ba tare da wani rauni ba. to nan da ba jimawa ba baba zai kawo mana karashin labaran duniya amma yanzu bari mu shiga fagen rahotanninmu. mu. A jamhuriyar Nijar, gwamnatin kasar ta kaddamar da sai da abincin dabbobi a farashi mai rahusa ga makiyaya waɗanda suka fuskanci wahalhalu sakamakon karancin ruwan sama da aka fuskanta a bara. Daga Agadez ga wakilin muryar Amurka Hamidan Galisan da ƙarin bayani a wani mataki na rage wa makiyaya wahalhalun da suke fuskanta sakamakon tsadar abincin dabbobi ya sa gwamnatin bullo da wannan shirin na saida wa makiyayan abinci a farashi mai rahusa musamman a irin wannan lokacin na shigar damana zabiru liman shugaban da ke kura da harkokin kiwo a gadas duka dai a saida ma makiyaya vulnerable kenan wanda suke cikin kumtsi kamar danganta da ruwan bare da ba a samu ba don ka an samu matsala a kumci bisa harkar ciyawa da abincin busashe don shine cikin waɗanga lokaci ton 200 na abincin dabbobi aka fara saidawa yanzu duka gariruwa a kowane an samu shi su ma an sassaida musu abin an kakasa shi kashi uku ne a cikin wata na mai a cikin wata na shi a kai wata na shi kuma duka buwan disa mai yawanin kilo hamsin ne na kuma shi waccan kaɗa ne kakka shi ma mai yawanin kilo hamsin ne ana saida shi shika hudu. kimanin ton ɗari biyu ne na cimakar dabbobi aka ware wanda za a sayar wa makiyaya a garin agadez a cikin cikin tsarin wannan shekarar makiyayan da suka fara cin gajiyar wannan tsarin suna masu cewa wannan tsarin zai taimaka musu matuƙa wajen ciyar su wanda a baya suka yi tafiya mai nisa kafin su kai ga samun cimakar umar yalli shugaban gamayyar ƙungiyoyin makiyaya a agades abu na wanda yanda ya zama faduwa ta zo da ya zama tunda yanzu dai an san da lokacin rani na sosai a baya ma ba a yi ruwa sosai kenan babu ciyawa sosai kenan dabbobi na cikin matsala makiyaya na cikin matsala matsala abincin bisashe lalle dusa. an kawo ta kuma sai da irwagata daidai da ƙarfin talaka yadda makiyayi ya iya to ya sai mun ji daɗi sosai abun ya zo daidai lokacin kuma ana cikin rani sosai an sha wahala sosai amma yanzu kaga an sha mu hawaye su ma dai kungiyoyin farfulla sun jinjina ma gwamnati a game da wannan tsarin mai tasiri wanda a karkashin sa ake sai da buhu guda akan jikka hudu sabanin jikka goma a kasuwanni farashi mafi sauki ga masu kiwo to sai dai so tari abincin da aka karya farashin sa a sayarwa talaka kan shiga hannun 'yan kasuwa wannan ne yasa kungiyoyin farar suka yi hannunka mai sanda Muhammad Abubakar ɗan ƙungiyar farfulla a Gadas. Shi a zahirin shi abu ne wanda yake da kyau. To yanzu abin da ya kamata kuma wane ne ya dace a ba shi ake ba in shi ake ba ka gani abun ya daidai. Amma abin da muhimmanci shi ne gwamnati ta yi shi bisa kan adalci da sanin ya kamata da sanin wa dace. duk abin da ka san na taimako abin da misali za ta jikka goma yau gwamnati ta kama shi kai jikka fudu ko jikka kuma ba a zancen mashi an taimaka kuwa kuma sa ido ta ba ta kawo ba ta jimbige ba ta sa can tsiran hawan hannu wanda yake su za su sayar gwamnati yadda yake gyara su ba da gwamnati mata ke so. A shekarar bana ton ɗari hudu ne gwamnatin Nijar ta ware makiyayin jihar Agadez kuma tsarin da ke zuwa a daidai lokacin da farashin abincin dabbobi tashin goron zabi kuma zai gudana a zagaye uku daga watan Mayu zuwa watan yuli wannan shekarar. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar. madalla a gaida Hamid Mahmud. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba da ƙarashen labaran duniya. gadin tsadar kayayyaki ya kai wani matsayi da ba taba ganin irinsa ba a cikin shekaru da dama a nan Amurka. A jiya talata shugaba Joe Biden ya gana da Jerome Powell shugaban babban bankin tarayya suka tattauna akan kokarin da ake yi na dakile lamarin a cikin watanni goma sha biyu da ke karewa a afrilu kididdigan farashin mabukaci wanda ke bin diddigin abin da matsakaitan amurkawa ke biya don sayan kayayyaki da ayyuka ya karu da kashi takwas da uku cikin 100 adadin da ya kasa kaɗan daga watan da ya gabata amma har yanzu yana kan mataki da ba taɓa gani ba a cikin shekaru arba'in. wannan batu ne mai muhimmanci ga biden wanda jam'iyyarsa ke fuskantar kalubaloli da yawa a lokacin da ake shirin zaben rabin wa'adi a cikin watan nuwamba kuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuni cewa tsadar kayayyakin wata babbar damuwa ce ga masu kada kuri'a a daidai wannan lokacin kuma tsadar rayuwar na sa farin jinin shugaban kasar na yin kasa duk da matsin lamba na siyasa biden ya tunkari tattauna wasa da powell cikin takatsantsan kana baya so a ga yana tsoma baki a cikin harkokin babban bankin kasar wanda hakan ke nufin bankin ne ke yin aikinsa don kansa a ƙarshe mahaukaciyar guguwar agata ta haifar da ambaliya da zabtarewar laka wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma tare da bacewar wasu ishirin kamar yadda gwamnan jihar osaka da ke kudancin kasar mexico ya bayyana a jiya talata gwamna aligendo murat ya ce koguna sun cika da ruwa suka batse tare da kwashe mutane a cikin gidajensu yayin da sauran waɗanda abin ya ritsa da su laka da duwatsu suka binne su akwai ainihin dalilai guda biyu da suka haddasa mutuwar murat yana faɗa wa kafafen yada labarai na cikin gida ya ce akwai batsewar koguna da suka cika makil da ruwa a ɗaya bangare kuma mafi muni shine zaizayar ƙasa guguwar agata ta kafa tarihi a matsayin guguwa mafi karfi da aka taba samu ta isa a gabar kogi a cikin watan mayu a kakar guguwar gabashin yankin pacific gaida baba makeri makeri da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Daga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waƙar. a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga na birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirin ciwon 'ya mace. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. samun wakilcin mata a fagen siyasa yana da mahimmanci kamar yadda masana harkar gudanar da harkokin gwamnati suka bayyana da ganin cewa mata sun samu damar taimakawa ɗan uwansu mata domin kasancewar su ke fahimtar irin matsalolinsu da kuma hanyoyin da za a iya magance su To a yayin da Najeriya ta fara gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyun siyasa a kasar ko yaya mata da suka nuna ra'ayinsu na tsayawa takarar wasu mukaman siyasa suka kaya wannan shine abin da za mu yi duba a kai a cikin shirin ciwon mace a yau kuma domin tattauna wannan maudu'i mun karbi bakoncin honorable halima suleiman wacce aka fi sani da halima lafiya jari shugabar gamayyar kungiyar mata daga jam'iyyu daban-daban a jihar kano sai kuma hajiya halima bin umar ta kungiyar women in media ai sauraro lafiya hajji halima menene ra'ayinki game da zaben fidda gwani da aka gudanar a jihar kano musamman ganin cewar kano na daga cikin manyan jihohi mafi yawan al'umma to a kano dai har yanzu ba a gama ba gaskiya to amma muhimmin abu ban yi tsammanin ma akwai zaben fidda gwani ba saboda kwanaki can gwamna ya fito dama ya ce mataimakinsa shine suka amince zai yi takarar gwamnan kano da kuma tsohon kwamishinansa zai zama mai taimaka masa na 'yan majalisar jiha dai ba ai ba saboda haka ban tabbatar ko duka an gama ba amma na state assembly dai gaskiya tukuna da dan saura ba a karasa ba honorable halima menene ra'ayinki game da zaben fidda gwani da ake gudanarwa sannan mecece fatarki ga 'yan takara mata in kika dubi wannan kungiyar daga jin farkon sunanta ma cewa gamayya ta mata daga jam'iyyu daban-daban wanda a turance muke ce mishi interparty women network kowa ya ji wannan ya san cewa abin da ya kawo har mutane suka fito daga fanni daban-daban suka yadda su zo su cure wuri daya don su samu manufa guda ɗaya wanda babban abin da ya dame mu a cikin wannan tafiya shine yanda za a yi a ba mata damar su suma a siyasance an ce mana mana da kashi 35 wanda wannan labari ne a baki babu inda aka aiwatar da shi babu inda kuma ake amfani da shi ko aka yadda ma ai amfani da shi wanda kullum aka tashi magana ce ake ana da kaso 35 a cikin ko me za a yi na jinsi na mata musamman a siyasance nan muka fi bukatan waɗannan abubuwan wanda haƙiƙanin gaskiya ba a yi mana shi ba kuma mun rasa ya zami mun fito mun yi ihu mun yi lallami mun je mun roƙa duk kamar an shafe da ruwa. Turararo bana mata sun fito sun yi ta zanga-zanga domin neman gwamnati ta ba su akalla kaso talatin da biyar cikin ɗari na madafun iko wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi umarni da a baiwa mata domin mata su samu ba da su wajen ci gaban al'ummarsu wani tasiri wannan zanga-zangar kike gani ya yi wajen fitowa mata tsayawa takara ajaisha aini zan ce ya yi tasiri kwarai da gaske saboda ko a kano akwai mata da na sani sun fito a jam'iyyu daban-daban kuma alhamdulillah sun samu takara akwai sanata lela buhari ta samu takarar sanata akwai altina abdullahi ta samu akwai halima zubairu suna dai da ɗan yawa duk da allah ya ba su wannan takarar ga amina bibi faruk duk sun tsallake tunda dama yawanci inda matsalolinmu suke zaben fidda gwanin nan ne wanda ko bana ma ko wannan taron kin san an yi wasa da dala to amma alhamdulillah yawanci zaki ga matan sun tsaya abinda ake cewa ono ba wani wasu kuma to haka dai allah ito kin ga dai yayi gaskiya abu ya yi tasiri sosai bayan zanga-zanga kuma akwai 'yan civil society da yawa da aka yi kokari sosai a ga cewa an yi zagaye an jejje wajen shugabannin jam'iyyun nan an nema abin nan din ciwon su ba mata dama tunda kin san bincike ya nuna cewa duk inda mata ma suka rike ragaman wakilci za ki ga cin hanci da rashawa yana raguwa kusan kashi 60 ko sama da kashi 60. Hajiya Halima wasu irin kalubale mata suka fuskanta fuskanta a wajen wannan zaɓe na fidda gwani duk da cewa har yanzu ba a kammala ba. Idan kika maganan kalubale wallahi abubuwan suna da yawa wanda mu mun fara gaji amma fa ba za mu fa mu ajiye fa domin duk abin da ka ɗauko na alkhairi kakka yadda ka ce ka gaji dama so ake a ce ka gaji wanda idan aka zo aka fara zancen nan sai ki ga an ɗauko fannin addini an ginda a kai da al'adunmu na hausa a ɗora a ginda a kai abubuwa da dama a ɗauko a ɗora a kansa amma an manta cewa a yanda mu muka je har muka zauna da har council of ulama sai da muka je muka kai musu advocacy muka zauna da su cewa akwai matanmu da suka fito ko suke fitowa dan a dama da su su wakilci mata a kujeru daban-daban amma mukan fuskanci wasu abubuwa da ike ka rauni na ba mata wannan dama mun fuskanci cewa akwai bangaren da aka saka addini ya farin jaye akan dalilan da yasa ake hana mu matan wanda an lokacin mun ji an kawo mana misalai da dama wanda babu inda addini ma ya ce kada mace ta fito ta nemi wakilcin mata fa take cewa za ta wakilta wakilci ta ce za ta ba fa shugabanci ba wanda ni har gobe ina tambaya cewa shi addinin da al'ada nan bai hana mace zuwa filin zaɓe ba ne wanda annan turmutsutsin ike ga matan suna nan a wurin wata ma a wurin zaben take haihuwa wata da goyo a bayanta ko mun kankanta tana wurin nan wata da tsohon ciki tana nan a wurin nan sai fito wanda mace ta yi ta ce eh tana son ta fito ta nemi ta wakilci mata yan uwanta dan su ma su samu wakilci a kujerun nan sai a ce a daga karshe an zo an bar mana wata kujera ta gado da an yi magana ɗaya biyu sai a ce miki woman leader to ya kamata a ce kujerun na a fara raba shi biyu a ba woman leader a ba man leader nasa sai mu san cewa eh, su adalci suke a wannan wurin amma ba shi muke bukata ba su ba mu dama mu ma matan na mu fito a dama da mu akwai malami da ya fito ya bugo mana kundin adadin kasashen larabawa inda musuluncin aka san ita ne a nan tushen take adadin mata nawa ne suke wakilci a majalisu a waɗannan kasashen a in kika dubi wajajen kudancin najeriya za ki ga cewa ana samun mata suna zuwa majalisu suna zuwa wakilci ba fa wani abu muke nema ba a bamu wakilci ba shugabanci baka ce muke amma duk sanda mace ta zo daga wurin karban fam din ma za a fara gaya mata cewa ai bai kamata ma ta zo karban fam din nan ta dage dai sai ta karban ta karba daga karshe a zo a ajiye ta duk waɗannan abubuwan su ne abin da suka fi tada mana hankali wannan ba karamin kalubale bane mu da muke fuskanta ba ba inda ba mu je ba tun muna roƙo muna lallami har mun da muna ɗaga murya mu dan aji mu wannan kungiya tana nan a ƙasa gaba ɗayanta ana nan suna ta fafutuka amma mu a arewacin najeriya ta ƙi tasiri an hana ta musamman ma manyan jam'iyyun nan namu ƙananan jam'iyyun da za su ba matan nan takara ba a san su ba ko wurin zaɓe ka je babu mutumin da ya zo ma ya fahimce su ma ya san su kamata a ce a cikin manyan jam'iyyu a nan ake ba mata takara kullum misali nake kawa da jihar kano majalisar dokoki ta jihar kano kujeru arba'in a ce babu jinsin mace ko ɗaya a cikin kujerun nan wanda fa bandin tsarin mulkin najeriya ta yi kwamiti fa ta mata a majalisun nan akwai kwamiti ta mata a majalisun nan amma zaki fuskanci cewa idan aka je maza ke wannan kwamitin sai in rasa me suke a wannan wuri me suka sani ma akan mace saboda haka mace ita ta san wace ce mace Haji halima ai mu wannan ba ne na farko kusan ma in ce mu haka muka saba muka gada a ciki inda ana sabo sai mu ce mun ma saba wanda duk wakilci na madafin iko zaki ga babu mata a ciki kuma ba wai ba mu da ingantattu kwararru masu ilimi wanda suka san makamar aiki ba wai ba mu da su bane kawai dai hidima ce ta maza ko hali na maza waɗansu daga cikin mazajen da suke da son kansu da yawa sai su ga in ba su ba sai 'ya'yansu ko 'yan uwansu mata ba su isa su fito su zo su taka rawa gani ba wanda kuma ba karamin ci gaba ba ne za a samu to amma ni gaskiya a kano ina ga zan ce an samu canji sosai an samu sauyi tunda kin ga an samu mata a kano gaskiya fiye da ba samun su da kuma abin da nake nufi an samu jam'iyyu din da suke da ofishoshi a duka ƙananan hukumi da za ki ga ƙananan jam'iyyun nan su suka fi fitar da mata to yanzu alhamdulillah da manyan jam'iyyu ma sun furfutar da mata amma duk da haka dai zaki ga akwai jihohin arewa kusan arewacin arewa mu ne nan ba mu so ko in ce mazaje waɗansu daga cikin su ba su so su ba mata dama su fito su yi takara da an fake da addini aka zo aka fake da cewa duk mace mai ba ta da kamun kai duk dai aka ga matan masu mutuncin masu ilimin kwararrun suna fitowa kuma kin san dama gwagwarmaya ne shi na kaso 35 din da muke nema affirmative action kin san an sa shi kwanaki to amma akwai yan kurakure wanda ya sa yan majalisa suka ki su amince da shi wanda ko da ba nan kurakuren dama zai yi wuya su amince gaskiya saboda ba sa so su bar waɗannan kujerun da suke kai to amma alhamdulillah gaskiya bana an dan samu sauyi kaɗan musamman ni Kano din nan shi nake dan Kano kin san in dai abu ya karba a Kano to kusan ko ina a arewa za a samu karba to Kano dai gaskiya bana an yi rawar gani amma muna so kuma mu ga ɗaya jam'iyyar da take madafin iko muna zama tsaya mu ga su kuma mata nawa za su ba dama dan daga nan ne za mu san adadin matan da cikin ikon Allah za su tsaya takara. To mai sauraro, gashi mun ko gangara amma kuma lokaci ya yi halinsa. Idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu, za mu ɗora daga inda muka tsaya. yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa muni lafiya to a gaida aisha ma'azu yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar kamaru za mu fara shirin jirin namu na wannan makon ne da jaridar ekahusante ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta rubuta mana cewar wani asibiti a benin wunde mai suna jamot ya shiga halin ya su wajen kazanta da ma rashin makewayi mai inganci sannan kuma babu ruwan sha mai tsafta wanda za tsaftace asibitin na benin wunde a halin yanzu dai komai na asibitin ya taɓarɓare hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru ya kamata ta yi wani abu aka yi jaridar econews ita kuma ta ce bankin access da ke kasar jamhuriyar kamaru ya buɗe wa 'yan kasuwa na kasar tarayyar najeriya da kasar ta kamaru hanyar cinikayya da kudaden kasashen guda biyu domin samar da saukin harkokin kasuwanci a tsakanin su bankin da yi kana iya amfani da kudin naira ko kuma kudin sefa idan kana duk ƙasar da kake ciki yi tsakanin Najeriya da kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar saje kuma cewa ta yi a halin yanzu dai masu kasuwar bayan fage na man fetur sun fara kwararowa kudancin kasar jamhuriyar Kamaru. Allah suke sayar da man fetur din nasu a kan manyan tituna na manyan biraren kasar al'amarin da wani sabon abu ne a kudancin kasar jamhuriyar Kamaru. Inji jaridar. Jaridar Kamarun Turbin ita kuma ta ce manyan kabilan birnin kusuri da ke can jihar arewa mai nisa arab shuwa da kuma musgum waɗanda suka kai ruwa rana a watannin baya da suka gabata har ma ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa a halin yanzu dai masu faɗa aji na kabilan guda biyu sun fara gudanar da waɗansu hanyoyi na nemo zaman lafiya a tsakaninsu jaridar lojiyu kuma ta hango mana cewar a jihar arewa mai nisa na kasar jamhuriyar kamaru waɗansu mazauna a garin waza da legon benin da makere da kuma protocol sun fara nuna fushinsu kan yadda faɗan ƙabilanci na musulun da kuma Shuwa da ma har boko haram yake na maraba su da matsugunansu suna kira ga gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru da ta yi ƙoƙari na yin wani abu a kai yi domin maido da zaman lafiya a wani jihar ta arewa mai nisan za mu kammala shashin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar da sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi mahajjatan wannan shekarar 2022 nan suna ta kokawa na karin kudade da aka yi musu domin zuwa sauke faralin su haka zalika sun ce gwamnati ta yi kokari na ganin cewar ta biya musu muradin na sauke musu farashi domin zuwa aikin hajji a ƙasa mai tsarki yanzu dai kuɗin da gwamnati ta ce za a biya ya kama sefa miliyan uku da ɗari uku a can baya dai ana biyan sefa miliyan biyu ne cal mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. To a gaida garba awal yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amma fa a takaice. To Hadiza a ƙarshe, Rasha ta kwace ikon rabin birnin Severodonetsk da ke kudancin Ukraine wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da Moscow ke yi na kwace yankin Donbass da ke zama cibiyar masana'antu a Ukraine a cewar magajin garin da kuma wani gwamnan yankin suna faɗa a jiya talata. Gwamnan yankin Luhansk Sarhi Gaidai ya faɗa bayan kwanaki da aka gwabza kazamin faɗa tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine cewa dakarun na Moscow suna rike da ikon bangare mai yawa na birnin amma ba su kewaye shi ba Thomas sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba makeri wanda ya taya da gabatar da shirin da kuma salman abo wanda ya ba da umarni sai kuma injiniyan namu na yau ni ce ta ku hadiza kyari da ke muku alheri kuta lafiya ma